domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa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 da kansa za su koma ta na'ura. Daga nan za mu kawo duba darajar dattawan Arewa da akasari suka riga mu gidan gaskiya da kan taimakawa kowa a yankin ba tare da la'akari da dangantakar jini ko gari ko wani abu makamancin hakan ba. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Dr. girema Kyari jagora ne na shirin wayarwa kan fasahar kirkirar ɗan adam da ke da zummar zagayawa arewa don an karar da jama'a amfanin nakaltar sauyin zamani don kar a bar jama'ar yankin a baya. Abin da yake faruwa a duk duniya yanzu harkan kimiyya ta fara canjawa. Ilmi abin da aka ce mishi skills rather than degree ya fara shigowa yanzu ilmi da ake bukata shine ilmi na me da me hannunka zai gyara da me da kuma me za a yi amfani da shi abubuwan wanda zai kawo canji wa yau da kullum abin da muke ce mishi artificial intelligence shine an samu wani irin tafiya tafiya na yanzu wanda komai yin shi zai zama zai koma ana yin shi da kwamfuta wanda ilimin kuma ta wannan hanyar ya fi sauki kowane irin hanyar mutum ya karanta lalle dole ne ya koma ta wannan gefen saboda ya samu yin abubuwa a sauki abin da yake faruwa shine akwai a prediction da aka yi by 2030 nan gaba shekara mai zuwa daya daya bakwai in yayi abin da ake ce mai shi ayyukan da mutane suke yi kashi hamsin ayyukan da ake na duk duniya za a koma a yi mishi abin da ake ce mishi automated kamar da muna zuwa banki mu je mu rubuta cek muka shiga la'i mu karba kudi amma yanzu wayannan abubuwa duk babu yanzu za mu tafi da katinmu na abin da ake ce mishi atm card muna zuwa da katinmu in ma mun ga dama kafin nan mu je bank mu je mu yi amfani da atm machine na banks akwai pos da yawa a anguwa a cikin ne a lungu-lungu a shakon sako wanda mutane suna amfani da shi ana cire kuɗi to abin da yake faruwa shine da wannan ilimin babu to wayannan ilimin shine abin da ya fara zuwa kenan shine abin da ake ce mishi artificial intelligence yanzu akwai a kasashen waje inda wayan wurare in kaje a bakin hotel za ga robot ne yake saye wato mutum ne na wanda aka yi shi na karfe wanda ake ce mishi da turanci robot shi zai ce e ya bude maka kofa ka shiga ko bu kofan da kanshi yake bude akwai a garin nan ma hotels wanda ka je kawai zai sensing kan cewa ya san cewa eh akwai mutum kusa da ni sai ya bude maka to wayannan abubuwa din gaba ke kida shine zai yi abun nan to shine abubuwan da yake tafiye to da muka ga muka zo nan muka yi nazari a cikin shekara bakwai mai zuwa a cikin duk duniya ayyukan da mutane suke kashi hamsin zai koma hannun mashin mashin wato artificial intelligence kenan to da muka yi nazari haka to shine fa lalle ya kamata zama bai kama mu ba eh, dole mu tashi mu tsaya mu farka mu bude idon mu mu zauna mutanen mu da suke karkar a cikin arewa state goma sha tara dole ya kamata mu farka mu gaya musu mu kai musu sakon nan su sani abin da yake tafiye alhaji nasiru in ka lura ran juma'a da ya wuce nan minista na lafiya ya kaddamar da akwai abin da ake kimi shi automated fibrillators a da turanci kenan wani irin na'ura ne wanda in mutum yana da ciwon na kirji in kana airport ko kuwa in akwai wurin da mutane suke da yawa an ji an kaddamar da wayannan abin da ake ce mishi da turanci wannan device din wato wannan device din yana taimaka ma wanda yake da ciwon na jini wanda ake ce mishi bp ko kuwa cardiac arrest heart problem wanda da shi zai taimaka mishi in ya kama shi zai taimaka mishi kafin kai sai asibiti to wayannan duka shine abin da ake ce mishi application na artificial intelligence akan health sector dole ne mu tashi mu saya mu fahimtar da mutanen mu musamman mutanen mu da suke arewa da suke karkara kuma su san amfanin wannan to shi in shekara bakwai mai zuwa in ayyukan da ake yi kashi hamsin na duniya gaba kida zai koma zai zama automated kamar inda kati kana zuwa da shi kai amfani da shi ya cire baka kudi zai koma hannun kashi hamsin zai zama babu to kuma wannan artificial intelligence din kuma zai sake kirkiro ayyuka da yawa wanda mutane za su yi to shasa ya kamata mu tashi mu saya mu nuna wa mutane mu amfanin wannan abun dole ne mutane su tashi su saya su fara farfarwa su farko su duba wani irin nazari za su yi su fara wannan abu saboda abin da aka duba shine yanzu abin da wannan administration abin da suke yi minister na communication da digital economy da innovation ya riga fada dr bosun tijani ya riga fada cewa za a nemi ayyuka ayyuka dubu hamsin ma mutane musamman matasa wanda ta hanyar abin da ake ce mishi artificial intelligence nan wannan aikin da za a nema ma matasa ta wannan hanyar in matasan mu na arewa in ba su san kan wannan abin ba ya wannan aikin za su samu ba zai yiwu ba dole an tashi an saya an gaya musu ga abin da yake faruwa ga abin da yake kan zuwa za a fara shi ba da jimawa ba dole mutane su farka su sani siyasa za mu yi conference mu kira matasa a kira a wayar musu da kai su san me yake tafe za mu yi a north central za mu yi a north west za mu yi kuma a north east a cikin state guda uku dr giremo kenan kuma shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka talban bauchi tahir ibrahim tahir ya duba yadda dattawa da suka wanzu a arewa tun duniya na barci ke shuɗewa ko ba tare da samun magada da dama da za su wanzar da aƙidarsu ta ‘yan uwantaka ba. Hakika da akwai manya tun daga shi Ahmadu Bello, Sardaunan Sokoto kawo ga su Hassan Usman Katsina su Maitama na Kano, Maitama Sule su Ibrahim Tahir ire-irensu suna da yawa kawo ga ma IBB da yake raye har yanzu. Mutane ne 'yan arewa gwaraza jajirtattu waɗanda sun yi kishin arewa kuma sun taimaka ma arewa sosai sun kuma taimaka ma 'yan arewa kuma ba sai sun san ka ba ko akwai wani nasaba za su taimaka maka za su ja ka a jiki za su kuma yi tsayin daka duk abin da ya kamata a taimaka maka da shi ko kake neman biyan bukata a kai za su tsaya maka na manta ma ban kawo galadiman kano ba shi ma duk allah ya ji kansu ya ramshe su to waɗannan mutanen misalai ne na irin mutane da muka yi su a arewa masu taimakon kowa da kowa yanzu an waye gari 'yan arewa misali in ka duba baya gwamnatin da ta tafi 'yan arewa ba irin mukami da ba su samu ba da ba a naɗa su ba amma wa suka taimaka kuma me suka kawo na ci gaban arewan ita kanta misali jami'an tsaro wani irin jami'in tsaro ne ko na kwastam ko na police ko na immigration ko na prison ko na soja ko na sojan sama ko na ƙasa ko na ruwa ko na ina ne wani iri ne ba sa ɗan arewa ba amma ka ga ba mu samu maganin matsalan tsaro musamman a arewa ba sai haɓaka ma yake ta yi so saboda haka akwai kuma manya na arewa da suka samu mukamai iri-iri a wurare daban-daban a gwamnatin da ta shuɗe to wa suka taimakawa kuma an yanke talauci a arewa ko a rage shi shugaba buhari babu izini da bai bayar ba babu umarni da bai bayar ba babu approval da bai bayar ba har na wuce gona da iri ma wanda za a taimaka ma jama'a amma ba a yi ba su saboda haka yanzu mutanen arewa suna koka cewa yarba ne ke mulki ai suna naɗa yan uwansu suna naɗa junansu to ai lalle kuwa sai mu samu wuri mu zauna mu koyi yadda ake mulki za su koya mana hankali sai mu shekara takwas muna nazari kaga mulki ya dawo arewa sai mu gane mu taimake yan uwanmu mu taimake junanmu tun da shi <laughs> dan kudu ko bai rabe Allah na tuba yana da hankali yana da wayo yana da ilimi da na boko da na addini ma duka yana da shi yana bin zumunci yana kyautatawa yana bin addini yana sadaka yana kuma neman 'yan uwansa da abokan arziki yana taimaka musu yana musu hanyoyin arziki so saboda haka <laughs> duk abin da ya same mu yanzu gaskiya mu muka imama kanmu mu kuka kanmu Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da wani babin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mai da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.